babban alkalin kasar enim ne ya rantsar da shugaban kasa na na adudan kwa akufa adu da mataimakinsa dr mahmud bawum ya kamar haka I, Nana Adodankwa Akufu Ado. Do the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Almighty God swear. So help me. Bukin da ya samu halartar tarin shugabannin kasashen duniya ko wakilansu ya samu jinkiri saboda irin takaddamar da aka samu a zauren majalisar dokoki gabanin zaben kakakin majalisar mataimakansa tare kuma da rantsar da mambobin majalisar dokoki da aka zaba saboda kasancewar zababban MP mazabar Asinov da wata kotu ta bai wa takaddar haramci abin da mambobin NDC suka ce fafau da za su ba da kai buri ya hau ba. ga dai abin da wasu mambobin majalisar ke cewa game da takaddamar da aka samu. Like I told you, and this unfolded live on national television and everybody saw it. kamar da yadda na gaya maka irin abin da ya faru ana ganin su a kan talabishin abin ba kyau ana fisgan takardar zaɓe da akwatin zaɓe wannan abin takaici ne dukanmu ya kamata mu zauna mu yi tafakuri mu san muna da aikin gyarar mu. in ji 'yan Damango abu jinapo shi kuwa ibrahim murtala muhammad yan fintamali central cewa yayi tun da ya shiga majalisar dokoki bai taɓa ganin irin wannan abin da ya faru ba a ce sojoji rike da makamai su shiga zauren majalisar yana da haɗari abin ba kyau bayan dai rantsa da shugaban ƙasar ya yi jawabi ga taron yana mai yiwa kowa godiya tare da taya sabon kakakin majalisan alban bagben daɗin kai sa'an nan ya yi alkawarin haɗa kai da kakakin su yi aikin haɗin gwiwa su jagoranci sha'anin ƙasar ya ce this is the first time in the life Wannan ne farko a rayuwar wannan jamhuriyar idda shugaban ƙasa daga jam'iyya ɗaya zai yi aiki a bisa habin da al'umma suka aza masa ya yi aiki cikin gaskiya da haɗin kai da kakakin majalisar dokoki daga wata jam'iyyar daban. Na yi imani dukkanmu biyu za mu samu jagoranci daga dangantarmu don muradin al'ummunmu don tabbatar da mulkin kwarai mu samu ci gaban ƙasarmu. Duk baki ɗaya mambobin majalisar dokoki na jam'iyyar NDC sun ƙaurace wa bukin rantsar da shugaban ƙasan saboda ƙarar da suka kai cewar an yi musu sata a zaɓen shugaban ƙasa. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.